ba gwamnan da ya ce baya goyon zaɓe yattinke mun duba ne mun ce to in har za a yi zaɓe na yattinke ya kamata a yi lissafi a ga me zai ci kuma nawa za a kashe aka a misali yanzu in ka ce za ka yi wannan zaɓen a akwatuna za ka yi koko award ni kaina a jihata akwai akwatin da nake da mutum 100 200 300 akwai mai 400 ma mutane wanda suka yi rijista cikakkun 'yan jam'iyyar apc to tattaro su za mu kasu wadda daga wannan akwatunan ko kuwa a akwatunan za a yi so in akwatunan za a yi inec za ta biya wakilai na yawan akwatunan da suke najeriya ɗaruruwa a dubunnai a je a duba ba wani gwamna da yake tsoron wani primary ko direct ko indirect magana ita ce in an ce za a yi direct mu lissafa mu ga nawa za a kashe sannan mu a irin wuraren mu ko da yaushe in za mu kashe kuɗi abu muka lissafa menene eh, abin da ya kawo wato value for money me ya kawo rijiya nawa zai gina ma mutane su sha ruwa asibiti ne kuɗin zai gina mutane mutane su sha magani ko kuma tituna nawa za a yi da kuɗin idan federal government ta fito ta ce ta kashe a tambayi inec su ba da lissafi nawa za su kashe na supervision wannan eh, wato duba wannan zaɓuɓɓuka a tambayi 'yan sanda nawa za su bayar nawa za su kashe na kare jama'a domin a yi zaɓen cikin nutsuwa a kowane akwati a ƙasar nan kuma na jam'iyyu goma sha takwas wannan shine lissafin in an yi lissafi gwamnatin tarayya ta ga za ta iya barka bayan an yi taro na uh, gwamnonin apc mun duba sanda za mu yi taro na ƙasa wato na fidda shugabanni na ƙasa a uh, convention kenan Ah, muka duba da can abin da yake kan tsarinmu a yi watan sha biyu 28 ga watan sha biyu to kuma ah, mutanenmu wanda suke kirista suka duba suka ce ah, lokacin suna cikin shagulgula da hutu bai kamata ba ya kamata a daga ko a mai da shi watan daya na 2022 sannan sai aka kuma gano cewa akwai fidda dan takara na Eh, ekiti to wannan ya sa aka yi shawarar cewa to a dai bari a mai da shi watan biyu na 2022 to shine aka wakilta mu mu je mu gaya baba kuma baba buhari muka gaya masa shi president ya amince cewa to a bari a february din biyar ga watansa kamar shine asabar ta farko